متكبرين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bayan ya yi musu su makirai duk abin da kun san makirci na kuma kulla ma junan ku makirci ko ga siyasa ko ga addini ko ga kasuwanci ko ga da makirci duk wanda ya kulla makirci sai a yi makirci wani na mutum ya ban gani shi ba na yana da kuɗi ai mun ce sai mun gama da wani ai mun ce ba ka gama da kowa ba ka gama da kanka ba zai da kowa kuma shi wani jamban sai makirci Allah ya sa makircin sai hawa musu? sun ma yau ya kiyamata yau kazikin ya an ce ranar lahira kuma shi walakanta su sun ma yau ya kiyamata yau kazikin ba ya kula aina shirka iya labi na kuntun tushaku na fiye Yake yana abokan tare ne wanda kuke sassafawa malamai da suwa kuke a masu gaskiya da suwa kuke a manzanni da suwa sai an gaya muku ku kuna kaucewa ko mai gidan ku kuke kariya ko kaza kuke kariya ina wannan da kuka kariya da shi ta sha kuna fiye sai shiru babu shi hmm. ƙalar lalina wuce da yamma sai malamai waɗanda sun kai aiki da abin da Allah ya umarce su قال الذين da العلم sai malamai su ce in akidiyar yawan wasu a lalle kankanci yau da walakanci ala kafiri na ya tabbata ga kare alladina tatawafahum almalaikatu wayanda malaiku ta karbiran su da za zalimi an kwata suna maza masu zalunta kansu don duk wanda ya bi hanyar da za a kai kai ne wuce ya zalunci kai ne kwabi hanyar da za a kai kawa ne wuce ya zalunce ta kwabi hanyar da za a kai hannu ne wuce ya zalunce shi kwafi hanyar da za a kai baki ne wata ya zaɓi ce sai ga su alabi da ta tofa wa mulmala a da za a biya a sawan a ga su sun shiru inda yawon ma wasu wa alaikari na alabi da ta tofa wa mulmala a da za a biya busa yin wa alkawar salama makon na na amurin su sai su kasa magana ce ai mu ba muna mun kai wannan makirce ba aiki ai ma kirkin nan mu waya an ka sai mana an ka ce mu matai an ka ce mu mai kabari an ka ce mu mai karya mu sa mu an saboda haka mu ba muna ba wa aka wa salama sun yi ga waya inna sabbiya yawan masu wa alkafiri na da ta tofa mu mala'ika zuwa da biyan ambatin wa arka wa salama makunna na amalin so bala inna allaha alimun bi makon tattalin sai Allah ya ce a ku saurara bala in Allah alimun bi hukuntum ta'maluna sai Allah matsalin gida da baransa don nasu ya ce kai malam ina shaida maka wallahi na sai da jirgin sama ɗan nan na kawa ina zuwa asibiti ya ce malam ba nan zai ta tsaya ba malam gida na wanga da nake ciki nai gari kaza ka san gari nace na sani ya ce to wallahi na raba shi biyu na sai da rabi na sha magani biya na ban faɗa musu ba sani ba malam ka san abin da ka so ka taimaka ni yanzu sannan kai ka taimaka min da addu'a na biyu wato na nemi hili kaza nace na san hili hili na san hili za a saki ciki in na taso da wajen wa'azi ina biyowa a abin da in na biyo wannan jiha wannan wurin na muka tsayawa a yi sallah duk abin da ɗan izala na aka taruwa a yi sallah nace na san ya ce to na rukai ga gwamnati ta bani mutanen gari sun yi zanga-zanga sun ba su yarda a ba malam kai mai addu'a a bani wurin nan in sai zuwa in sha magani ina gaya ma manyan yan Najeriya su kula zalunci haka da yake yau duk abin nan ya kai gida ne ya sai da rai in kina na kafa a bashi ko mutanen gari ba sai da a bashi kun ga takaici da shi sai to haka nan Najeriya take zalunci ku bar zalunci zalunci ku bar zalunci zalunci ba alheri ba ne Allah ya ce su subhanahu wa ta'ala wa shu'ara'u Umar al Wasu wa shu'ara'u ya al-ghawu wa shu'ara'u mawaka da aka ba kuɗi suna wa wasu kasafi suna wa wasu ƙarya suna jefa musu kalmomin da ba su da kyau to wa shu'ara'u yattabi'uhum Umar gawo na masu bin su suna tasowa na aiki halakacin da yana ka tasowa na aiki ألم تر أنهم في كل واد يهيمون halan baka ga mawaka ba fi kulle wani cikin kowane rahi na ce mai yayi muna wada suka ci ta nema to waka ko da ko mawaka musulunci ko mawaka musulunci barin waka na yayi yayi musu yasa za a nabi ya hanyo iska misali yana cikin mawakan nan guda goma da a gidan manzo Allah waɗanda ka kariya ga addini annabi ya shi. za ana yaki hidu ya yi tsaye yana waka yana ɗaga hannu a haka da ka gane ni ni takobi nike abin nan mai yanke jayayya mai kaza mai kaza sai annabi ya tsaye da ya ce kun gan shi bai taba zuwa ya ke Allah to mawaƙa musulunci kenan gashi na da waka yana hawa wai shi takobi yake faɗa ma jini na wuce mai kaza mai ba, hmm. in da ka gane yana wuri kaza da ka kaza annabi yayi dariya ce kun ga kin bai taɓa zuwa yaki ba to gama wa ka da sai sun sha abin da suka sha subhanallah su shigo hili a kai ga mutum yaro na ana ai wajen yadda awa guda ana wasa rawa ɗaya da kace ina kwasa rawa kace lahiya da wai <laughs> ai rawa ba ta kwasa haka ai komai addini ka gani an zanna ana ta kwasa rawa an sha an sha kuma a kone alam tara annahum fi kulli alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yafalun kai baka jinsu kuma wa rikun da wani ya yi mu da cikin kowane ragi kutsawa ta duk matsalar ta taso za ka sun kutsa kamar su sun ka kamar da sanin su an ka shirya ta don ba gaskiya ta saba duka ba wa ya annahu na ma la na suna faɗa abin da ba su aikatawa illa allazina إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله kabira وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما يظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ya zargi mawaka kuma ya yi masa wada ya ce illal ladina amanu wa da salihati sai dai mawakan da suka yi imani kuma suka rika aikata ayyuka na kware ba karrahi ga mutane ba ba yin ƙarya ga mutane ba ba bacin mutane cikin waƙoƙinsu ba ba lalata wasu don an ba su kuɗi ba ba girmama mutanen da ba na kwarai ba ba shi suke yi ba illal ladina amanu wa amilu salihati sai dai wanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai wa zakarullaha kafira kuma sun kai bikin Allah da yawa wanda sarutan nan sun karama min ba'da ma zulimu bayan an zalunce su bayan an zalunce su an kai musu baci guda sun kai guda an kai musu ƙarya guda sun kai guda ba su ƙara ba wata ya alamar mallami na zalamu azzalumai azzaluman malamai azzaluman masu kuɗi azzaluman 'yan siyasa za su san ayyamin kalibin yan kalibu na wacce majiya za su jura duk wani azalumi zai san inda zai jura jama'a ku daina zalunta kau hmm. ku yi siyasa amma ku yi zaɓe ku yi siyasa amma ku yi zaɓe kuma ku zaɓi mutanen kwarai wata ya alamun da na zalamu ayyamin ƙarfi yan ƙarfi duk waɗanda mai za su kama jiwa da za su jiwa eh. annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam kai komi ka kai kai da da nesa a habib habiba ka nan ba ka so masoyinka da sauki kwarai in ɗan siyasa na in malami na in wane ne so shi da sauki rayuwar yau ba irin ta dole da ba yanzu rashin gaskiya ya yi gaskiya yawa ah. masu rashin gaskiya sun yi masu gaskiya yawa masu ƙamna Allah sun yi masu ƙamna shiɗan sun yi masu ƙamna Allah yawa to a abin habiba ta haunan ma da su masoyin ka da sarki kwarai kaskaba ce wa kowa don wani ya tsaya takara kaskawa kowa ɗaga shi don wani ya tsaya takara kaskaba ce kowa don ba a tsaye da wani ba kakkaci zarayin kowa don an tsaye da wane a habib habiba ka hau nan ba ka so masoyin ka da sauki kwarai wannan da kaka so so shi da sauki a sa an yi kuna bagi zaka yau mamma yana yiwa nan gaba kaɗan ya zama kenka ku dibi siyasar can da an kai an ka ƙari ko shekara hudu ba a yi ba wasu masoyan ku na faci guda kun kai da su yau maki yanku na san canza faci to kai dan sai na gani ya barka nan ya haɗa ka faɗa da su kun yi haɗa ya koma dan cikin su yanzu a abokai ne kai ka yi gaba da su wani ma wani ma yi ƙarsa maganin uba ne ko su guda wasu guda da ganin uba ne wai ya ce bai so wanda ya kaso to ya baro maka fatin sai ko da za ka faɗa sai ka ya baro ma fatin ya koma wani fatin to ka dibi wannan hadisi da kyau a habib ka haula ma a sa an ya kuna baki ka yawan ma ka so masoyinka da sarki kwarai yana yi wa ga rana ga ka wannan duniya da kuma gani ba irin duniya dole da ba ba ne ma waɗanga mai yawa waɗanga 'yan siyasa ba su da aƙida mai yawa waɗanga 'yan siyasa ba su da aƙida bai da aƙidar fati na yi yace har abada ban barin fatin game da wannan da an ka buga bai samu waɗanda suka ce to mana baka ya ba wannan ba. sai aka yi dan wahala kai ta ka ci kanka saboda aqida mata siyasa bai da yau ka ji shi wanga baki gobe ka ji shi wanda baki jibe ka ji shi ya koma ta to sai ya kai kai jawala ya gama ka gaba da waɗanda jibe ya koma zuwa abokai ne ya baka nan ka yi ta faɗa da su ka yi faɗa da su ya sa ka ɓace su ka yi musu ƙarfi ka yi musu ƙarya yau ya koma ya ce su an na Allah don su sun ka ce mai yawai yana samu can inda yake ya ga bai samu ya dawo na to inda ka zo shi da sauki da abu ya zama ma da sauki kai ma wa abu gizu bagi ka hau nan ma hadisi yake kai ƙeya da maƙiyinka da sauki don yana wancan fati kana wanka kakka kiriya da shi kwarai kai kiriya da shi da sauki a sa'an iya kuna abi baka yau mamma yana yi wata rana da ka yana ta wancan fati jibi sai ka ji shi ya dawo fati ko kuma ya dawo kasa gare ka to inda ka kiriya da tsananiwa da baka ji kunya ba to ku lura da irin wa'annan wa'annan sharrori na mishi da zai cikin nan garkuwa gani ƙasa ga suna damun mu zalunci na da cin amana ka kawo su. Allah Su wa ta'ala ko ya bayyana duk wanda bai kama kai ne bai ce zalunci ya kai duk inda zagaya duniya bai gama zaya. Wala kada arsalna ila samud akhahum salihan. Wala kada arsalna ila samud akhahum salihan nu'budu Allah fa idahum bariqan yahtasimun. wala ga arsalna ila samud akhaban salihan lalle lalle ma aika ma samuda dan uwansa salih dan uwansa na na kabila amma ba dan uwansa na na addini ba yace anai ibudullah jama'a ku bautawa Allah jama'a ku kade ta Allah da ibada jama'a ku daina shirka da Allah duk abin da aka ce shirka na ku daina shi abubuwan shirka suna da yawa yau cikin kasar da wanda ya kowa da tashi cikin abubuwan shirka bokanci da tsaye su sun kai tashiya abubuwan shirka wanda ya kowa da tashiya cikin kafin ka samu bokanci da tsaye. sai ka ga mutuwa a wannan Allah a wannan Allah tsawon gaba ya ka sallah a ce boka bai da yaro kama sai amma ga shi tsawon harko ya ka sallah to wannan shirka ita ta yi kowace yawa cikin wannan lokaci namu ku nisanci zuwa wurin boka ya ku jama'a boka makareci na abin da ya kawaɗi ba ga littafi da karanta shi ba kwatantawa ɗai na yake yana hmm. in mai rahunne na mai umarni da aljannu aljannu ba wani abu na sun ka sani ba sheri na kawai sai so iza ya haukace in an daidaita a ce an samu in ba a daidaita ba ko a kuma wata hauka ba wani ilimi na ba wani littafi ne gare su daga Allah ba to ku nisanci malaman sirri ku nisanci bokaye man a ata kahina aw arra aw ya fa saddaqahu ka fara. Sai kafara bima da ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sahahu al hakim duk wanda ya ce inda boka ko kuma malamin duba ya ba shi bayani kuma ya ce bayanin ga gaskiya na faƙar Kabara, mutum na ya kafirta bai ma unjila ala muhammadi musuluncin da aka sauka ma muhammadu ya kafirci ƙur'anin nan da sunna da aka sauka ma muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kafirci kuma haƙi ne ce hadisi ne sahihi saboda aka kuli santi boka wala kada arsalna ila samud akaban salihah hmm. an ibudullah lalle ma aika ga samudawa yan uwan salihu an ibudullah yake jama'a ta ku wa Allah duk wanda bai ce ma ka bautawa Allah ba bai taimake ka ba hmm. don idan dai mutum ya mutu yana bautawa Allah duk laihin da yaka aikata in dai bai zuwa inda bukaye da malaman sirri to sai dai lahirar maza ta yi kura amma sai ya shiga aljanna in dai ya bauta lahirar maza kan tana kura don annabi ya ce wasu sai an kone su ko gane su ba a yi amma da ƙarshe za a hishe su tun da sun ce da tauhidi saboda haka duk wanda aza ka ga tauhidi yake ga kadai da Allah ya taimake ka malam faiza um. hum fariqa ne ya kace sai ga sun zama jama'a biyu suna ma waɗanda sun musulunta waɗanda na faɗa da musulunci su waɗanda suka musulunta suna bin Allah suna bin manzo Allah su waɗanda suka kafirta suna ciya a kawo musu azaba ba a azaba kace za a kawo ba ka kaɗo mana guntu daga sama ba ma abin nan ba ma azaba ta sauko daga sama ba a cikin alai na ke tuban mina sama hmm. ka kaɗo mana guntu daga sama sama da gunki da waɗin kunta mina sadi shi ne in kana hmm. cikin masu gaskiya saboda haka Allah ya ce wai za mu fariƙa ne ah. ya kasance ya kasance muna kada ya kawo قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون النبي ما يوعد sai ya قومي lima tastajiluna bi sayyi'ati dan me kuke neman gaggawa a kawo muku azaba kabla hasanuka kamin ku ne a kawo muku rahama laula tastajiluna Allah me yasa ba ku roƙa Allah gafara la'allakum turhamuna don a tausaya muku jama'a ku yawaita istighfari shi istighfari ba tuba na ba amma addu'a ta kuma addu'a in ba karbe ta bai gobe ana karbar ta jama'a ku yawaita istighfari Allah ya yi fushi da muwa shi yasa ya kyale mu da halin da muke ciki ga damuwa ta barbarewa tarbiyya ta yara da matayen aure ga haituna cikin gari da wajen gari ga matsaloli daban-daban na damuwa to zunubi na ya kawo wannan wa jama'a ku yawaita istighfari ga Allah ku yawaita istighfari ga Allah Allah yana ansa tuba إلا من تاب وآمن وعمل wa من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى yakan yi adaba ga wanda ya saba mai illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki na kwarai to duk wanda ya dawo ga Allah da tuba da istighfari ya ci gaba da aikata ayyuka na kwarai to shi yubaddilullahu sayyi'atihim ce. Allah zai canza ayyukansu mara kyau ya mai shi su masu kyau sai Allah ya ɗaukaka shi duk lokacin da ka tuba to sai Allah ya gabarta ma zunubin da ka yi baya nan inda kake da shirya ka bi hanya daidai idan baka tuba ba ka ci gaba da sabo sai ya kama ka da zunubin da ka yi baya da wanda da kake ciki sai ku ga wahala ta ƙaru. saboda haka ce wanda ya tuba wa amana wa amina amana sada fa sai ya ajiye hasana. Allah zai canza ayyukan su mara kyau zai su masu kyau wa kana Allah ghafurur rahima Allah ya zan mai gafara kun mai rahama wa man taba wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba wanda ya tuba ya aiki na kwarai to Allah ya wannan fa innahu yatubu ila Allah yana dawowa ga Allah mataban wato makoma wato Allah zai karbe shi ya karbe shi ya karbe shi da shawo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 to la ta kana min rahmatullah, kan fadi da amani ga rahma Allah fa duba fa tuba ku yi istighfari la ta kana min rahmatullah, fa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a dai Allah yana gafarta ba baki ɗaya ga wanda ya tuba duk zunubin da kai in ka tuba Allah ya gafarta ma da tuba Allah na gafarta zunubi baki ɗaya amma da istighfari yana gafarta abinda ya sauƙaƙa amma da tuba yana gafarta zunuba jami'a innahu tuwal gafur rahim shi Allah mai gafara ne ko mai rahama wa anibu ila rabbikum ila rabbikum kuma ku mai da al'amari zuwa ga ubangiji wa aslimu lahu ku mika waya ga shi jama'a ah. ku mai da al'amarin ku ga Allah jama'a ku mi waya ga ni jama'a Allah ka bada tuwo shi ka bada miya hmm. shi ka bada ruwa shi ka bada hura wurin kwana da abin hawa duk Allah ka ba tuwa shi ne a damuwa in ka koma gare shi da komi gare shi? to wa asirin wa zaho wani kabla an ya kuma azab ku ka waya gare shi tun kamin azaba ta zo maku sun ma za sun saru na sannan ba za a abin nan taimake ku ba saboda haka ku yawaita isa gibari wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadla fa in tawallaw fa inni ataqu 'alaykum 'adaba yawmin kabir wa an istaghfiru rabbakum jama'a fi istighfari yawmin kowa ya ka samu lokaci mai ruwa ya ce mun ka zanna tare da annabi majalisa sai kamin a tashi ina kira ya istighfari gare shi ne da so saba'in kamin a tashi shi da kai ne wurin zama guda saboda haka jama'a ku yawaita istighfari ga Allah ubangiji astaghfirullah ga astaghfirullah Allahumma ghafirli Allahumma ghafirli ba dole sai ka yi wannan ba kana dattijo sai ka yi ta istighfarin ka da harshen kare na dattijawa Allah. a musulunci ba a damu da yin addu'a ba imani mai addu'a an ka damu da shi ba yin addu'a an ka damu da shi imani mai addu'a shi yasa kun kaga kuna karanta addu'a wani ya karanta ta bukata ce ta biya wani ya bukata ce ta biya yi so ɗari bukata kama ta biya ba ba iya na bazan aka magana ba imanin zuciya aka magana saboda haka duk jizu samu ka zanna ka samu da zuwa ka gari ke a can ga na, a can ga na. in ka gaji da wannan istighfari ka kare ga kuma bayan ka yi abin nan a can ga hirola a saka hirola yi na Allahumma an ga hiri Allahumma an ga hiri Allahumma an ga hiri da jizu kakka da mu da zare Allah kaka ruko ya gafarta ma ya ji kuma ya san gafara ce da aka yi ku samu rika zanna Allahumma an gairi Allahumma an gairi Allahumma an gari ita yi gaci jo kabiya da izina Allah za ka yi kyakkyawan karshe kusa hadisi cewa yi mallar suke fara, duk wanda ya lijjanci istighfari ja'ala Allahu lahu wani kulli hafin faraja duk wani bakin ciki ne shiga sai Allah ya ba ji mahita wa min kulli dhiqin makaraja duk wani kunci da ya shiga na abinci sai Allah ya haifai ya ba shi abinci sannan wani zaka min haisu na ya haɗu ya kawo mai kaya gabar da yamma kudu da arewa bisa da ƙasa min haisu na ya haɗu ko ina arziki na to mai kowa ka isi gibali bai da abinci gida ne da tijawa ku yawa ka isi gibali kowa ka yi hadisi ne wannan wani hadisi wasu malamai sun ce hadisi ne hasan saboda ka yi ke wannan ka ka isi gibali gurgurun wanda kaka iyawa saboda haka wa an tastaghfiru rabbakum thumma tubu ne to da ki istighfari ga ubangiji ku sannan ku tuba gare shi yumatta yakum mata an hasanan in kun da ki bani Allah ne ba ku jin daɗi mai kyau hmm. ya baka riga mai kyau da irin da zaman ka na wurin da kake ya baka riga wanda ko gane ka bai tima sace ya baka gida irin wurin nan da kake ko ga gidan nan bai tima sace kake ya baka abin hawa irin na wurin nan da kake ya ɗaukaka ka ya girmama ka irin wurin nan da kake hmm. ya darajanta ka irin wurin nan da kake hmm. yumatki ukun mata'an hasana ya ba ku jin daɗi mai kyau wannan sai isa gifari malam goron kai ba ka dawo da wata zuwa ka samu rika ka shige assalamu alaikum wani nan ka ce an saka surullah an Kai sai, kai sai kai sai wani ya zo yake mai malam ban da abinci nace kana kana iyawa yace kana iyawa da ke in ce ka da kuwa ta shi malam ni aza ga hanyar nan yace ana ta sallama ya ƙi hidowa ana ta sallama ya ƙi hidowa sai da ya gama abin da ya kai ya hito sai ya ce buwan shinkawa biyu an wuce ya ce da dubu goma aka ce kai ce wani ya ce malam kai godiya ga Allah ya ce ƙara gode mai ƙara gode mai ya ce gaba da yawo wasa domin kai ku mata alhaka zai ba ku jin daɗi mai kyau ne kuna da mai bayan ila ajalin musamman zuwa ga wani ajali a bai ambato wa yi wata bi fadalin fadla kuma ya ba kowane mai daraja daraja in wanda ka isi yi sau dubu ɗari Allah zai ba shi daraja ne da mai iso ɗari biyar. Wanda ka yi iso dubu goma, Allah zai ba shi barana ne da mai iso dubu biyar. Wani yau ce kulla zai falalin falla. Kowa gwargwadon falala sai Allah ka ba shi. Wani da wallau, ɗan kun ka kau da kai, kuka ce wa ga wa'azin domina. Wani mutum yi da wani kama ya siga, wani haɗe jama'a. Ina ne yi mutum zan je gaza aiki haka ya kai wa? Haba ta yi ka yi abin da ka ma in ka yi su gebarin waza a baɗa waza a ba kayan wa in ta wanda in kun ka kawo da kai kun ka ke ba kuɗi wa ni a zafa alaikun azaba yau mai kabiri ni ina ji muku tsoron azaba yi mai girma Allah subhanahu wata'ala yana magana akan adadin hudu da jama'a wa ya kawo mai la'asa da kuma alaihi ajara wa ya kawo لنجري إلا على الذي فضلني أفلا تعقلون ويا قوم لا أزالكم a jira. Shi mai وعدين gaskiya wanda ya riƙe Allah bai roƙon kowa in ba Allah ba yanzu ga ka shirya tahiya eh an gayyata wajen wa'azi zanna ita yanzu ka sha mai Allah zai baka ko dubu ɗari na ka sa ka cika tankin ka kauce. Allah ka bai. Amma in baka bi shi ba za ka yi kibin mutane ka yi ta rukuwa da an shigira kyau. ga mutum ya ta warware. ya taho wani wuri ya iske mutane ne ni dai ina zaune ina tsinka don ba mutane na na kawai sai na ga alhaji ya tashi da ya shige shafi yace wai a ce malamin suna Ya ce in malam ya ku hada mai banda sarkin maruka ya tafi sarkin maruka ina kallo ne ina ƙetare haka suna ƙetare ina kallon sai da shige shago ya rige sai da mutumin da ya tsaye a kai sai ya hito da ni tambaya ce malamin nan ya cika roƙo ƙwarewa tsaye wai malamin sanawa ya tsike saboda roƙon kiya eh. ya cike gabu ya tsaye ya tsokuce wannan. to ko kai da hagari malami ya yi lala kana ganin ba su ce ma haka da suna nan suna ciya ji na abu kai ba <laughs> in dai kana roƙon suna nan suna ciya ji na abu kai ba wani in ka ji shi kila gobe eh ma sallama ma ka ansa in ka ji da magangan nan da ka wuce game da kai kuma roƙon mutane ko roƙi Allah wa ya kawo mai la'a salikon alaihi adda ya ko mutane ba da tambayar kujin kaga wannan wa'azi da karantarwa in ajiri illa ala alladhi fatara ba da gasa ga kowa sai ga Allah wanda ya halice fala ta jiluna afala ta jiluna shin ku ba akwai hankali wannan aiki da nake muku kun ban tabbai ku ko dai ba ku yin hankali wa ya kauni wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara ويزدكم قوة إلى قوتكم فإن تولوا فإني أذاب عليكم عذاب عذاب يوم عظيم على عذاب يوم أليم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi ya kai mutane wa ya kauli wa ya kauli saka da ruwa ko ya ku mutane na ina shirya ku ga abin da zai sa ku zanna lafiya ka ku samu abinci mai kyau ku saka da ruwa ko wa ya kauli saka da ruwa ko sun mutum ya ku mutane na ku yi abin nan ku yi istighfari ga ubangiji ku kuma ku duba ku yawaita istighfari yurkil sama alaikum ne da rara Allah zai sako muku sama ta zama yawan zuba da ruwa ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويزيدكم قوة kuma ya ƙara muku ƙarfin jiki a laƙuwarsu kun gama isi gabari sai ka ga mutum ya tsufa amma in ya yi tsaye ka yi tashi zana sau uku bai gaji ba in an kawo hanya da shi yara sai ka ji yara na haɗin ba ni iya bin tahewa ne in eh. da ke bari kenan aikin ciki ya ka tsara manga ka ko amma da kai zirkon kowata Wai zirkon kowata ila kowata ko bari hmm. ya ƙara muku ƙari bisa ƙari da kuke da shi wala ta tawallahu wala ta wajen mujrimina kar ko kawai da kai kuna masu da jama'a ku yi bari saboda haka annabi abin da Nasaru ya ce لولا تستقدرون الله على أنكم ترحمون قالوا طيرنا قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون قالوا طيرنا بك بمن معك قالوا طيرنا بك وبمن معك sai suka ce malam kana cewa mai isa malam wa'azin gana ka da kai kana cewa ya sake bayi bai kara mana kuɗi ba sai hitina ƙasa ka samu duk musibar da aka samu ƙasar ka don kace a yau don kana irin wanga wa'azi na ɗayyar na duka mun yi shomici da kai wa zai mun ma'aka da wayan da aka da kai ana da ya ga komfin da Allah ya ce rashin arzikin ku daga wurin Allah ya kun saba ma Allah Allah ya kama ku bal antum qaumun tuttamun a ku je mutane kuke wanda aka yi tuna jama'a ku gyara halayen ku wa kana fil madinati tis'a turabi musiduna bil ardi wa la yusli'un wa kullu mutanen da ba su da gaskiya kuma har ka su ba ta gaskiya ta ba da yalla ba su aiki. mutane mara gaskiya waɗanda harkar su ba ta gaskiya ta ba da yan daba su ka aiki mutum ko ya ta da yi ya samu yan daba a ba su kayan shi gaddaga su ka ce ta kwan. sannan a sa su gaba suna ta kuwa a sa su baya suna ta kuwa to wa kana fil madinati tis'atu ra'i cikin gari annabi salihu akwai yan gaba kusa mm. yufsiduna fil ardi yufsiduna fil ardi wa la yuslihun mutanen nan barna ɗaya suka cikin ƙasa ba su gyara duk aikin da suka yi na barna na asu wanda ya shaye shaye hankali ne ya dai ina magana ya abin kwarai mutanen da sun ka ba ubansu kashi mutum na wana sun ka ba ubansu kashi cikin hankalin kansu ina wa'azi wata rana ina kashe waya in zan fara wa jiran sai Allah ya saba kashi ba sai na aji ta gaba sai wani yayi ta buguwa yayi ta buguwa sai ni ce sai jama'a ku bari in saurari mutane sai ni kashe ah, abin nan ɗan ah, balbaya sai na ɗauka ya ce malam tambaya ne kai mutum na da izini ya haramta ma ya ce ɗane mai gado ne ah. sai wani ya anshe waya gare ya yi min bayani ɗane na ya ƙone ya buɗe shi sai da so ɗane na ya ƙone ya buɗe shi sai da so shi na da ya farko ya ce baka gado na na haramta hmm. to wanda bi yayi shaye shaye komi yana yi yana iya bige uwa kai yana ai bige uba ne tsohuwa ta dakin ta ya kwari ta shiga cikin gari dan ta bai gyara mata ba ta shiga cikin gari ta samu da kasu minti biyu ta kawo ta aji ta ce ta samu bandar kwano biyu ta kawo ta aji ko da ta koma ita ta dawo ya buga ma daki <laughs> ɗansa ya buge suka daki tare da yi mata mutuwa da wansa. ɗan da na ita ta haye shi shi ne a gari da ya ɗauke su ya buga ga ɗaki nai ta iske mai gina yana gyaggyara mai ne mai jama ga ɗaki to ba sa yi yana ba to wanda ya sha ina ga hankali saboda haka mutanen da ba na kwarai ba masu halin da ba na kwarai ba kun wa kana fil madinati tis'atu ra'in yusjud bil ardi wa la yusjud cikin garin nan nashi annabi salihu akwai yan ta'adda akwai yan daba su tara barna ɗaya suka ba su aiki na alheri kowane iri don ba su da hankali shayi da ɗaya aiki, sai sun kace قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدناه لك أهلي وإنا لصادقون قالوا تقاسموا بالله سكتي سني مقاسمة تكانين سسوترا sun ka zanna kowa ya sha billahi da la ilaha illa huwa a cikin shi a kashe annabi salihu da dare kuma ba ka wahala da ka san billahi la nubayyitan huwa ala da shi da iyali ne zamu kashe su cikin dare ثم لنقولن لأهله دفاعه wali ne masu gado ne namu halaka ali wurin da ba an ka kashe shi ba ba kuma su sake rantsuwa wa da mu wallahi masu gaskiya muke mu shawarar da sun kai sai mutanen gari sun ka goya musu baya sun ji daɗi ɗaya an kayi an karɓi yawan ga mataki saboda su da an daba suka wani su mutanen gari wa makaru makara wa makarna makaran wa hum la yash'urun wa makaru makaran mutanen sun ka kulla makirci ina so a mu gane karshen makirci kenan mutanen da ka kulla ma yan uwansu makirci ko yan siyasa ko malamai ko almajirai domin yanzu har da malamai an shiga cikin fatin siyasa ya shiga da shi aka mitin ya ga wanga alhaji bai ko suna ne aka rubuta mai da arabi bai iya bai ganewa da boko bai ganewa amma ga shi da manyan gidaje ga shi da manyan motoci don baki ne ya ko ya iya nuna aiki shi na da zuwa yana kwalla mutane shi yana samun kwanci to malami ya shiga ya gani sai ya aje karatu shi ma sai ya kama da aiki to an koyi mina aikin da an dawo da shi ne cikin addini sai ka ga malamai na miki yadda za a kulla ma wani shi malami dan wasu yadda za a kulla mai shi a ce kaza yayi a ce bai kaza don ɗaya ne a cimma wata bukata to yana so mu gane karshen makirci wa makaru makaran mutane ga sun da kulla makirci eh. ga ga ga ga annabin ga Allah ya ce wa makarna makaran mun shirya namu makirci da za mu mai musu wa hum shiru da su ba sai sai da dare ya yi sun ka hito don su isa gidan mallan su halaka shi sun yi wannan shawara tare da yasan mutanen gari sai Allah ya aiko da halaka ya ce a ce duk a halaka su da su da duk wanda Allah sanya abin da za su فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم الله يجيب باك بيدك عشان ما كنت shi makirci kwace mutane ka kulla makirci komi mukami ne duniya bai gama wa lahiya komi mukami ne duniya bai gama wa lahiya kwanzo kai fa kana aiki bata makayyar ji baka ne da karshen makircin sai karar anna da marnahu mu mun darka ke su wa qawmun da mutanen su ajabi na baki daya ho buyutuhum fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu Inna fi zalika la ayatan li qaumin ya'lamun. Allah ya ce kamar ka ji ba zo ka ga gidajen fasir ka kuma zuwa. ji ba ga gidajen sana kawo ya tattama shi. Na zalamu. Gida ya faɗi don babu mai gado. Ya yi zama shi ko komi shi ya ƙare gidan ya ba ya koma didi. Sai ma zalamu saboda zaluncin su. Jama'a ku bar zalunci. Jama'a ku bar zalunci. inna fi zalika jama'a ku bar zalunci ku bacce amanan mutane ka bar ganin ka kai ga wani makami kana ta kokari kana zaluntar mutane ka tara makanka duk abin nan karewa zai yi kuma Allah shi azama da lura da ba ka da abin inna fi zalika la ayatan dan wannan akwai aya mai tsauni ya alamu amma ga mutanen da ka sani duk wanda ka sani sun ga zalunci wa da ne ya kasance kun nisanci zalunci ku nisanci zalunci ko zalunci ko na matarka ka bar zalunta ta ba ta abinci na kwarai abinci da kaka ci ka ba ta mai isarta siyanka ka bar zalunta su ka kai su makaranta ai ka san yanzu makarantar na islamiyya suna ɗaya na hmm. ai ka san makarantar na iraniya a ƙarfe kamata a ce mu ba <laughs> islamiyya ba tun da ba musulunci ba don musulunci aka yi su ba don kasuwa aka yi kuma ka yi aure ka haihu kuma ka san ba a kan ba a kan ka saboda Allah sai ka biya kuma ka tau kai aure ka hai sai ka kai su ka biya wai auren ba kai kai shi wai ka ba kai ba kamar suna ta wata gari ya bisa hanya wai ba kai da kudin biya makaranta ka gama yawo in gama ka zalunci saboda haka akwai aya ga wannan amma da tsawon ya alamu wa an je nan na amon wa an je nan na amanu wa kanu yattaqun kun ga da ƙarshe Allah yake wa an dai nan ladina amanu sai mun ka tsirar da wanda sun kai imani kun ji an halaka zalumai yace to mun tsirar da Allah wa an dai nan ladina amanu su ko masu imani wa kanu yattaqun sun kana suna jin tsoron Allah su mun tsirar da su duk rigimar ta taso Allah ya san mutane dai ku bar zalunci jama'a zalunci ba a ƙarshe mai kyau Allah ya gafarta mana da mu da ku Allah ya samu yi kyawun karshe wallahi gaibu samawati wallahi gaibu samawati wal ardh wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alayhi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun malamai ku bi hanya mai kyawun wajen neman abincin da kuka ci ku kama kasuwanci wanda bai da jarin kasuwanci ya samu aron gona in yana da ita ku ya kama ta da kyau ya shimka tanka ga rani ya sa tattasai da albasa ya shimka kankana ya samu abin da ya ci hmm. ku bai yawo kuna mina hici don ku samu ci. ku bai yawo kuna mina hici kuna shirya karya wallahi ranka ya daɗe mu duk inda kai wallahi ranka ya daɗe muna nan saboda muna nan daram kai Allah ya kamata ka ce muna nan daram Allah mai bisa mai kasa. lillahi ma bisa ma wace ma bil ardi abinda a cikin da nan na Allah wanda ma a cikin akawun ne alhaji sunna Allah na to shi ya kamata ka ce madaram shi da ka gawo maka zo abinda annaka wanda ya rubuta saboda haka mu gaibu samawati wal ardi gefen sama da kasa na Allah ne wa ilayhi yawal amru kullu kuma wuri ne aka mai da alamari duka a abudu bautawa Allah shi kada ya kai dan uwa wata alai alai ka dogara gare shi babu wani mai hana ma abinda Allah ya rubuta ma babu wani mai baka abinda Allah bai baka ba wata tawakkal alai dogara gare shi wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun Allah ubangijin ka bai rakwana ga abinda kuke aikatawa ba Allah ka gafarta mana amin Allah ka kara mana imani da lahiya wannan gari na kajiji Allah ki ƙara musu lahiya da zaman lahiya da kwanciya hankali da natsuwa da su da ƙauyukan su duka Allah ka ƙara musu lahiya da zaman lahiya mu duka Allah ka ba mu kariya da tsaronka abinda muke yi ka sa mu donka wannan muka bari ka sa mu bari donka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh an saurari karatu daga bakin a mataimakin shugaba na ƙasa kuma